wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wastamtaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bayani game da fasarar alqur'ani نعم آه، آه، البيان ولا هنا لتاجه البيان في تفسير القرآن الشيخ المفيد قال في كتابه أوائل المقالات هو الشيخ المفيد وانا ببما لم نشيء عليه يا فلا الكتابه أوائل المقالات القرآن كلام الله تعالى القرآن مجانا الله ليه سبحانه وتعالى مهدر القرآن وتقارريني قد يأتي مهدر anzalahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam awailul maqalat eh safha su shi'a sai suka ce mugu da me suka ce suna nufi da shi ai bi ma'ana bai dade da sauka ba sun ce suna nufin bai dade da sauka ba ya sace nufi shine na ce muku Kasancewan shi'a suna da hadari wannan maganar taqiya din baya sanyawa ka amincewa manganin su shi dai kalmar mubudan a lugar larabci an san fararre abin da yake fararre ne to kuma aqidan su zai iya yi aqidan su aqida ne na mu'tazila to amma saboda taqiya sai su koyi sai an muka ce mubudan kaza muke nufi karkashin kasa su ci gaba da gudanar da aqidan su yadda suka saba an gani tis'atu a ashari fi taqiya ba kashi tara 90% na aƙidan shi'a yana cikin taƙiyya mafi yawan abin da 'yan shi'a suke gaya ma ba gaskiya ba ne kaɗan ne a cikin ɗari goma ne gaskiya yaya ba su da haɗari su gaskiya ne ba taɓa ganin ƙungiya mai haɗari kamar shi'a ba ƙungiyar da ba za ka iya sanin mawukifinsu ta kamar mai kan al'amari ba ce billahi lazi la ila shari ake mana wallahi qur'ani ya cika a zuciya zai ce bai cika ba kaga irin wayannan mutane suna da hadari gashi kuma a littattafan su an ce ya cika an ce qur'ani bai cika ba wannan qur'anin an canza shi sun ce ai a cikin littattafan su akwai hadisai da ifai to kun san babban matsalar shi'a yan shi'a ba za su taɓa wallafa ma littafi na matsalar hadisi an gane da za su kawo masu ƙa'idojin da suke bi wajen za a fawa ba ke nan ko sannan ba za ka taɓa ganin an yi ta aliki a ce to a cikin usulul kafi hadisi kaza da isi ne saboda kaza kun zan waye da suke yi ɗan shi'a in kana munazara da ɗan shi'a sai ka kawo wani hadisi sai ka hadisin zai rike mishi wuya sai sai ai mu abinda kuma gane ba ko ƴan sunni wato ba wai dukkan hadisai suka inganta a cikin littattafan hadisin ba wasu hadisai da ifai ne wasu sai haini ya kamata kafin ka kama hujja da shi ka tambaye mu an gane to sai ka ce to yanzu a yanzu ne zan tambaye ka ko kuma ya kamata ku rubuta a littafinku mu gane cewa a littafinku ga yadda kuka ɗauki hadisin malaman ku sun ce hadisi kaza ƙarya kai ma'annabi ko hadisi kaza kaza ne to sai ka kai shi bango amma kun wannan fa baya hanawa a wani waje inda ba wajen ka ba in yana wani wa'azi ya kafa hujja da wannan hadisin kuma shi ne ya gaya ma hadisin ƙarya ne in zai yi wa'azi a wani waje kuma zai gaya kafa hujja da hadisin yana so ya gina wani hukunci a kai to wannan shi ne ɗabi'an yanci suna da wuyan sha'ani an gani kuma yadda suke gudanar da wa'azinsu a garin da akwai ahalin suna da yawa daban yadda suke gudanar da wa'azinsu garin da 'yan shi'a ne suka yi rinjaye kamar iran in kana so ka san hakikanin su wane ne yan shi'a to kawai ka je ka nemo audio ko kasar nasu na iran da iraq inda nan garin su ne ka ji yadda malaman ke barambara masu ke fitowa a fili su faɗa gidansu kuna da wani Na. na'am shi al-mufid ya faɗa a littafinsa a wa'il makalar na'am wa'inda hun tafi simun bayanin kalamun al-nafsi a wajen shi'a akwai bambantawa tsakanin kalamun nafsi allazi huwa ilmu ilahi bayna kalamin nafsi wanda shine ilimin ubangiji tsakanin suna fassara shi wai tsakanin al-ilmul lafazi al-kalamul lafazi tsakanin magana na lafazi allazi yusma wa yuktab wanda ake rubutawa kuma a wanda ake ji kuma ake rubutawa allazi indahum hadi fal lafazu indahum hadi hmm. lafazi a wajen su fararre ne shi shi lafazin fararre ne kaga ana nan dai hmm. kenan alif lamin da alifin da lamun da mimun fararre ne ba maganan Allah bane qul huwallahu ahad kul din nan da huwa da Allahu da ahad duk fararru ne su ne lafuzza tanbihun ham fadakarwa muhimmiya ilam ya akhi karim ka sani ya kai dan uwana mai karamci na hadhihi al-aqida allati nasma'uha min ulama'i shi'a lalle wannan aqida da muke ji daga malaman shi'a allazi yaquluna bi tafiya wanda suke da ra'ayin taƙiyya yas'abu alaina tasdiqu yas'abu yana da wahala a gare mu mu iya gaskata shi in dan shi'a yayi magana yana da wahala mu iya gaskata maganar dan shi'a na'am li'annaka la takadu tahsilu ala haqiqati amri domin su yan shi'a ba ka kusan ka iya gane hakikanin al'amarin su yana da wuya ka iya gane tabbacin dan shi'a shi kamar hawainiya yake kun za hawainiya ko wahainiya yadda take canzawa to haka dan shi'a yake هناك عدد من من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية أقول عدد دقة تسمى الاثني صرحوا في da suka bayyana a cikin littattafansu cewa lalle alkur'ani wato tahrifi ya uku an karkatar da wasu ayoyi daga yadda suke ko kuma an tauye wasu ayoyi akwai ayoyin da aka rage su saboda ayoyin suna magana akan falalan ahlul baiti to sai sahabbai suka dan yanke wasu ayoyi domin cimma burinsu na ma'auta ne ko canzawa an gane ko canzawa wato akwai ayoyi da yawa wanda sahabban manzo Allah suka canza su domin cimma burinsu saboda kokarin kore ainihin shugabancin ahlul bait in ji su fa wannan da sabanin ra'ayin jumhur na malaman musulmi ra'ayin jumhur na malaman musulmi na ahalin sunna wanda suka ce qur'ani gaba ɗaya daga tun daga ainihin fatiha zuwa nasi daga Allah ne babu abin da aka rage a ciki babu abin da aka canza a ciki babu abin da aka mai ka kace duk mutumin da ya ce an yi tahrifin qur'ani to wannan mutumin kafiri ne shi an gane ba a karban sallan shi ba a karban azumin shi ba a karban zakan shi sannan ba a bin shi sallah ba a binne shi a makabartar musulmi an gane su kuma ahlus sunna wal jama'a irin wannan nau'i na taqiyya na shi'a ba ruwan su da shi nan hatta ba bi mutaakhirin min shi'a an karu hada alqawl amma wasu tashan mutaakhirin waɗanda suka zo daga baya daga cikin malaman shi'a sun yi inkarin wannan magana akwai wasu wato manya-manyan malaman shi'a na da a cikin littattafansu na aƙida littattafansu na hadisi littattafansu na tafsiri sun fito sun ce ƙur'ani bai cika ba ko kuma an ƙara ma wasu ayoyi an gano wannan ko to manyan malaman su na da kenan salaf din su in kace menene aqidan salaf na yan shi'a alqur'ani bai cika ba to amma an samu wasu mutaakhiri wanda suka rayu tare da ahlus sunna a garuruwan su kuma ahlus sunna suna yawan atake din su ahlus sunna suna yawan me atake din su sai suka ga cewa ba su da ta cewa abinda kawai suka iya kare kansu sai su ce wato wa'annan maganganu da aka faɗa ra'ayin wa'annan malamai ne an gani kuma hadisan da suka zo cewa qur'ani bai cika ba hadisai ne na ƙarya hadisai ne da ifai ba dukkan yan shi'a suka sallama ma wayannan hadisan ba Kudura, to suna faɗin wannan ne da wayo don su kore ma kansu wahala stress kada a dame su da yawa an gane wannan ku to su wayannan da suka zo daga baya sun ƙaryata wannan ne don su kare kansu daga rudud na ahlus sunna wal jama'a eh walakin kama qultu anifa. sai dai kamar yadda na faɗa ɗazun na'am yas'u alaina tasdiqu yana da wahala a gare mu mu gaskata yan shi'a saboda me saboda abin da ke cikin mazhabobin yan shi'a na taqiyya mm. suka bayyanar ga amawa mm. sabanin abin da suke iya koyewa suka bayyanar da sabanin abin da suke koyo abin da ke zuciyarsu daban abin da kuma ke cikin mai yawwa shi yasa ku rike wannan ka'ida dan shi'a bai da tabbas dan ya gaya maka magana kawai ka tuna da maganar shi tis'atu shari din fi taqiya at-taqiya dini wa dinu abai la dina liman liman la taƙiya tala. an ce Muhammadu al-Baqir na cewa at-taqiya dini wa dinu abai taqiya addini na ne kuma addini iyayena babu addini ga wanda ba shi da taqiya to tunda taqiya shine addinin su ashe duk abin da shi'a za su gudanar in ba a sa ta iya a cikinsa ba ba daidai ba ne da za ka ko da kaji dan shi'a na cewa to yanzu lokaci ya yi al'umman musulmi allah mu ɗaya ne kuma addinin mu ɗaya ne alƙur'aninmu mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne manzanmu mu ɗaya ne da sauransu kaga duwa yana abin ɗaya ne abin da ya haɗa mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu anan an shiga cikin siyasa an shiga cikin siyasa politics yadda ɗan siyasa zai gaya ma ba bambancin addini ba bambancin ƙabila ba bambancin kaza a gari to duk ana yi ne yaya za a yi a ci zaɓe su suma in shiya za su gaya ma duwa yana abubuwan da na gaya ma ubangijin mu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne ƙur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne kaza ɗaya ne mu manta da bambance-bambance a fuskanci yahudawa an gani? to wannan ɗan shi'an ya gaba shi da yawa ne da ya gaba shi da yawa sai yana so ya yi amfani da kai tunda ahalus suna suke da jama'a bari ya yi amfani da ahalus suna ya hada da kanshi ya cimma buri na abin da yake so in ya gama da abin da yake so ya yi sai ya koma kanka an gani ya fi ƙinka fiye da yadda ke kin yahudawa to irin wannan siyasa din shine siyasa na yan shi'a shine siyasa na ikhwanul musulmi wannan magana da ya faɗa cewa a manta da bambance bambance shi ka yarda da shi zai yaudare ka da shi A taqiya dini wa dinu abai to da wannan ka'ida za ka gane duk maganar da yake faɗa kawai ka ta kallon shi yana gamawa ka ce tis atu a asharin din taqiya to daga ya ga haka zai gane cewa fa lalle kai ahlus sunna ba kan wallafa bane amma malamai masu rauni wani zai je Iran ma abincin da za a bashi ya ci akan haka ya yi sai rudi ce wallahi da na je Iran wallahi sun amshe ni mutane ne wanda sun iya mu'amala da mutane sun amshe ni hannu biyu sun girmama ni sannan suna mutunta malaman ahlus sunna sosai sannan wallahi ma na fahimci ma maganar zagin sahabbai wato wato jahilan cikin su ma ke yi ba manyan malaman su ba wai ka ji mutumin da aka rubuta a cikin littattafan shi'a maganar taqiya din nan an riga rubuta shi wai shege zai gaya ma yanzu manyan manya manyan malaman shi'a wai ba ruwansu da zagin sahabbai kananan ne ke yi ko suna da kirki mai kirkin su sun dan bashi abin duniya hmm. ya dawo da kuɗi to akwai mutanen mu na ahlus suna masu irin wannan rauni in kana so ka kama su to kawai kuɗi ne kawai alaƙa tsakaninka da su ba ruwansu da aƙidan ka ba an kana ba su kuɗi za su yi maka uzuri a yanzu kuna ganin digital imam nura khalid asalin shi fa ahlus suna ne me yasa nura khalid ya koma dan insafe kuɗi kuɗi wallahi kuɗi yasa ya koma da can lokacin gizala tana nan a haɗe tsakanin izalan jos da izalan kaduna yana cikin su to daga baya ina ganin wahala na rayuwa da talauci sai turawa yan inkasai suka ba shi aikin yi yahudawa sai ya karɓi aikin yanzu an ga cewa yana goyon bayan kiristoci biye da musulmi kuma yana ba kiristoci kariya ɗan uwanmu kiristoci ɗan uwanmu kaza ka ci wannan aiki. za ga yadda yake ba kiristoci suna son shi dalili saboda baya ganin addinin kirista a matsayin addini na kuskure to galiban 'yan najeriya gaskiya suna fifita kuɗi 'yan jari hujja ne in za ka ba su kuɗi komai za su ma an gani kuma in kaga suna cewa kai mutum ne mai tsoron Allah to kana rabon kuɗi kuma sannan kana da kuɗi za su yabe ka hmm. an gani kuɗi shine ma'auni su yanzu ba magana aqidan ka bane duk aƙida ka za su zage ka wannan wanda yake ba da kuɗi za ta suna ta mai uzuri na'am na'am wa fi ma yabi azkur laka amsila amsilatan wa nususan mubashara min da ulama'i a cikin abin da yake bayawa baya zan ambata maka misalai me eh, nususan mubasharatan min kutubi ulama'i da kuma nasoshi kai tsaye daga cikin littattafan malaman shi'a allazina qalu bi tahrif wanda suke da ra'ayin cewa qur'ani an canza shi tare da sunayen littattafan da masadir da maraji da dika da zurfi gaba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكلف allajina الدائمة للإفتاء في an gane ku. lajina na dindindin na fatawa ainihin a can mamlakatul arabiya a saudiya sun kafa hujja da wannan hadisi Kamar yadda ya zo a cikin tambaya na takwas daga cikin fatawa rakam ga lambar fatawan nan dubu nawa suka ce su lajina a da'ima ma'anar hadis annau ya ala al'umma al-mu'ammaru alaihim amira suka ce ma'ana abun yana waje ba ga al'umma su shugabantar da shugaba a kansu yar'a masalihahu wanda wannan shugaba ya kula da maslahansu kuma ya kiyaye masa haƙoƙinsu ya eh, an sa hannu da waye da waye daga malamai wannan wannan magana ba magana malami ɗaya bane magana ne na lajina adda'ima kai hmm. fatawa to an sa hannu zuwa ka sa hannu a sheikh abdulaziz bin baz eh wato shi ne shugaban wannan lajina din hmm. a sheikh abdulaziz bin baz da kuma sheikh abdulrazak afifi da sheikh abdullahi qaud Allah ya musu rahama gaba ɗaya wayannan malamai da sheikh abdullahi gudayyan hula. Allah ya tsare shi wato hikima fi haza ma'aluma hikima dangane da wannan magana nasu sananne ne hikima game da maganar shugabanci cewa dole ne ga ainihin al'umma an yi amiru alaihim amiran cewa su shugabantar da shugaba a kansu wanda shugaban nan yar'a masalihahum shugaban yana kulawa da maslahansu menene maslahansu ya kula da ainihin wato abin da zai rayar da su ya kula da abincinsu ya kula da abin shansu ya kula da lafiyansu ya kula da iliminsu ko wato ya tsare musu rayuwarsu ya farko dai ya tsare musu addininsu ya tsare musu ainihin rayuwarsu ya tsare musu hankalinsu ya tsare musu mutuncinsu ya tsare musu nasabansu ya tsare musu dangantakansu ya tsare wayannan daruriya din bashar domin taron mutane baya cika sai da shugabanci an ce hata gidan giya akwai shugaba yankin nafas ba suna da shugaba idan shugaban yankin nafas ya ce wanda da aka kama a sake shi da gaggawa za ka son sake shi an gane to saboda aka taron jama'a ba sa cika sai da shugabanci mutlakan saki ba kaidi albaitu la budda lahu min ra'atin shi gida ba makawa a ce akwai shugaba dole ne a gida a ce akwai shugabanci Wani idara la budda laha min ra'atin dole ne ainihin office office dole ya zamanto akwai shugabanci ministry shi ne wizara dole ne ministry shi ma dole akwai shugabanci daula ita ma ba makawa akwai shugabanci tare da ita shi ya sa ibn abi shaiba ya fitar a cikin littafinsa al-musannaf da sanadi ingantacce daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya ce ba makawa mutane su samu amir shugaba shin shugaban nan na kirki ne ko na banza wannan an ruwaito shi daga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu bai yiwuwa a ce samsam an zauna ba shugabanci shugaba ko da fasiki ne abin da ya tare maka ya ninninka abin da bai tare maka ba an gane wannan ko ba za ku san wannan ba misali sai wani abu ya faru an ce babu yan sanda a gari gaba daya babu sojoji babu custom ba immigration ba civil defense kowa ya abin da ya gara ba shi kasar za ta zaunu kana ganin an yi announcement daga yau jama'a yanzu Najeriya ba sojoji Najeriya sojojin Najeriya sun daina aiki yan sanda sun daina aiki civil defense sun daina aiki an gane ko NDSS sun daina aiki duk jami'an tsaro sun daina aiki yanzu kowa ya zama shi ne sojan kanshi kowa ya zama shi ne dan sandan kanshi kowa ya zama shi ne kaza na kanshi in ka ji wannan bai kamata ka yi ka yi sauri ka kwashi ina ka ina ka ka ka falle a guje ka bar wannan ƙasar domin wannan ƙasar ba zai zaune a gare ka ba an gane ko shi ne ma'anar labudda linas min amir wallahi wani yana so ya ma ta'addanci kawai yana kallon jami'an tsaro ne ce wallahi da ba dan kada yin kaza a kashe ne billahi lazimi sai na kashe wani shi kawai ba wanda yake jin haushi sai wallahi da ba dan kaza ba billahi lazi karatun da ake a waje kaza ga sai na ya mutsa shi to da zaran an ce ba jami'an tsaro to wannan karatu dama sunan shi sori an daina karatun ku fahimci wannan yau kai ma da kanka ka sani akwai karatun da inda misalin kana da iko za ka yi mutsa shi eh? to in ba jami'an tsaro ya zama kana da iko akan ka hana karatun yaya to shi ne na'am a ɗaya nan kun gari abin da aka faɗa ba makawa a samu shugabanci barraka na aufa jiran wannan fa shine aqidar ahlus sunna dole a samu shugaba in ma shugaban ya zama na kirki ko ya zama fajiri ba a ce kafiri ba shugabancin kafiri bai halatta ba a cikin garin musulmi sai dai in ya karba da ƙarfi ya zama musulmin bayan da za su yi da shi a nan wajen layu kallifin lawu nafsar illa wutsa ha al'ajuwi ba bismillahir rahmanir rahim na shidda ya aji akwai abin ya zo mai karya baya a cikin jawabin imamu ahmad imam ibn bazegu a cikin maganan al'allama ibn bas Allah ya masa rahama maganan da ibn bas ya faɗa wani ɗan dan ikwan ya zo yana so ya rusa maganan ibn bas din haƙiƙa al'allama ibn bas ya ƙarfafa abin da ya faɗa a cikin maganan shi da ya gabata sa'an ya ƙara an gane ko wa zada ne sannan ya ƙara sa'i guda cewa wato a yi muraja'a na wannan tambaya ɗin cewa wato wazada wato ya ƙara shi ɗan kwanan ɗan ikuwan ɗin hmm. cewa wai bin ba zai yi muraja'a wannan tambaya da aka yi masa da misalansa hmm. cewa ya ƙara cewa bi an yi rajiya hazar sa'il wa amsaluhu kutubal qawm hmm. cewa wannan mai tambaya da ire-iren shi su je su yi muraja a littattafan mutanen so su yara min a masu kira da sannu zai ga abin da aka ambata a je a yi muraja a littattafan ikhwanul musulmin. da sannu za a ga cewa ikhwanul musulmin ba su da nishadi akan mai aqida wannan shi ne maganar da bin ba su ya faɗa hankalin nan ikhwan ya tashi ya ce ikwanin musulmin ba su da nishadi wajen aƙida su suna ba da muhimmanci ne akan siyasa an gane wannan ku? shi ɗan ikwan zai iya haɗa kai da kowa don cimma maburin shi na mulki shi babban abin da yake damun ɗan ikwan yaya zai iya hau kan mulki a wajen hawa kan mulki zai haɗa kai da ɗan ɗalakatu zai haɗa kai da ɗan shi'a zai haɗa kai da sufi zai haɗa kai wani lokaci har da yahudi ma zai haɗa kai su dai burinsu wane ne zai ba su haɗin kai don su kafa daula a kana ganin 'yan muslim brother sukan je ma su haɗa kai da kiristoci ko a najeriya ne ma a najeriya sukan zo su yi akwai ranar da suke yi na maulidi sai su gayyato kiristoci su kiristoci suna yin maulidin annabi isa su kuma suna yin maulidin manzan allah sai su haɗa kai sai sai akwai abin da ya hada mu da su annabi isa annabi mu ne kamar yadda yake annabin kristoci ne to zaka duk irin wannan zaka so ikwan su dai suna son jama'a ne na'am ko جماعة الإخوان المسلمين kaza وجماعة كذا وكذا da ندعوهم jami'an yau sai fauzan ke cewa ko ina ne shafi na nawa ɗari da amma jama'atu ikhwan sun farkon magana da yayi eh, shafi na nawa shafi na 119 hmm. amma jama'atul ikhwanil muslimin hmm. da jama'atul tabligh in ji fauzan jama'atu kaza wa kaza da jama'a kaza da kaza nanu na jami'a eh irin su hizbu tahrir mu muna kiransu gaba ɗaya. إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتب الله إلى أن يردوا cewa su mayar da manhajojinsu zuwa ga littattafan Allah an gani ila mai ina ne wajen ila an yi ruddu manahijahum ila kitabillah cewa su mayar da manhajinsu gaba ɗaya zuwa ga littafin Allah su mayar da manhajinsu gaba ɗaya zuwa ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuma su mayar da ainihin addinin su manhajinsu zuwa ga shari'a da fahimta na salafin salih magabata na kwarai kuma su dinga bujiro da addininsu su bujiro da aƙidansu da ibadansu da mu'amalansu da sulukinsu da tarbiyyarsu su bujiro da shi zuwa ga littafin Allah da sunna duk abin da ya dace da kitabu wa sunna da kuma fahimta na salaf alhamdulillah to abin da ya saba fa يصح يصحه الخطا للي lallai za a inganta wannan kuskure هذا الذي ندعو اليه كو ko تو to lallai zai gyara wannan kuskuren ne fa يصحه الخطا هذا الذي ندعو اليه wannan shine abinda muke kira zuwa gare shi muna kira zuwa ga wato duk abinda ake aikatawa ke zama littafin da Allah da sunna shine ma'auni kada mu ringa gina hukunci akan san rai kada mu dinga gina hukunci akan ra'ayin wani malami kuskure ne na'am kamata ta kunu wallahi بسم الله الرحمن الرحيم na biyu ikhtiyaru ahsanul wulati wa aslihim zaben mafi kyawun shugabanni wanda suka fi zama mutanen kirki in za a zaɓi shugabanni a zaɓi mafi kyawun shugabanni wanda suka fi zama salihai wazalika wannan ta hanyar duba addinin shugabannin a farko shugaban da zai muku mulki in za ku zaɓe shi ku fara duba addinin shi tun farko ila qudratihim ala tahammul muhammadi da kuma a ringa duba ikon muhimmati wajen iya jure ma muhimmin da aka daura musu wannan shugaba yana da addini sannan da biyu shin wannan shugaba yana da iko a wajen jure ma abin da aka daura masa akwai shugaba mai addini amma rago ne idan kun ba shugabanci ba zai iya jure ma abin da aka bashi nauyi ba zai zamanto ya bar abubuwa sun lalace a baka ganin wani yana da mata da yara baya iya sarrafa su baya iya sarrafa matar shi baya iya sarrafa ƴaƴan shi kowanne daga cikin matan shi da ƴaƴan suna abin da suka ga dama ina ba san gane wannan to irin wannan gashi dan dai mai addini ne amma yana da rauni to kaga irin wannan tun da gashi nan mai addini ne yana da rauni shin ya kamata a bai shugabanci a'a mm. mai manzo Allah ya faɗa game da Abu Zar al-Ghifari ina ganin dai in ana maganar imani dai in aka ambaci Abu Zar a shafa Fatiha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kyakkyawan yabo sannan ya yi masa albishir da aljanna tun a duniya ƙarshe kenan a wajen imani amma manzo Allah ya ba shi shawara kada ya kuskura ya jagoranci dukiyar maraya kada kuma ya kuskura ya yi shugabanci tsakanin mutane biyu eh? kada ya kuskura ya jagoranci dukiyar maraya kada ya kuskura ya yi shugabanci tsakanin mutane biyu to me za mu ce akan wannan shin dukkan mutumin da yake da addini shi ne zai iya shugabanci eh. a'a akwai mutumin da yake da addini amma in ka ba shugabanci zai yi rugurugu da al'amarin kuma shin dukkan mutumin da yake da ka'ida shi ne zai iya shugabanci irin yana da ƙa'ida yana da amana in ka ba shi dukiya baya cin kuɗi shin dukkan mutumin da yake da irin wannan amana yake da takatsantsan shi zai iya shugabanci a najeriya ma kyawun misali ne sosai akwai shugaban da ya mulki talakawa kusan za su bashi kusan bashi ransu gaba daya suna son shi wannan bawan allah in ka bashi kuɗi duk abin da ka bashi ka tarar da wannan kuɗi inda yake baya son zalunci an gane wannan ko baya son a danna haƙƙin talaka amma kuma yana da rauni kwarai da gaske za a yi ta cin kuɗi in an gaya mai sai ce to shi dai wannan mutumin da na ba kulawa da wannan na yarda da shi na ba shi wannan mukami saboda na yarda da shi bana tunanin zai ci sai an gama cinye kuɗin tas ba tare da ya gane ba to tun da ainihin wato 'yan najeriya suka gano ga yadda yake to da can farko da ya hau kan mulki kowa sai fara zanzan suna gano shi kowa sai fara sata barayi suka fara satan kudin gwamnati suna sata sacewa suna ajiyewa cikin account an gani kaga in ta duba ta wani mutum yana da amana amma ba yana da matuƙar rauni wanda za a yi satan kuma ba zai iya kwato kudin ba kuma ƙasar za ta iya rushewa yana nan yana cewa to mutanen da aka ba ni dai sai da sai da na screen na amincewa mutum sannan na bashi shi wannan mutumin da kace ya dauki wannan abin ni ban yadda ba kun lura to ana samun irin wannan to saboda haka yanzu muawiya dan abi sufyan bai kai darajar abu zar ba amma in aka ce ka zaɓi wane ne zai shugabance ka tsakanin abu zar gifari da muawiya radiyallahu anhu waye zaka ce muawiya tunda muawiya yayi shugabancin sham bai samu matsala da mutane ba mutanen sham suna matsar san muawiya na fatan gane wannan shi yasa lokacin da ya samu da suka samu suka yaki da Ali bin Abi Talib ya samu goyon bayan mutanen sham 100 bisa 100 saboda gogewan shi wajen siyasar mutane da mulki kullura yau idan mutum yana da ƙarfin imani amma yana da rauni wajen bangaren shugabanci ba a bashi wani lokaci gara mutumin da yake ɗan dama-dama yana da ɗan imani sama-sama amma yana da ƙarfi wajen shugabanci yana tsayawa in an yi zalunci in ya tsaya sai ya kwato haƙƙi yana tsayawa sosai akan abu to irin wannan gara shi ya shugabanci shi ya sanya yana da kyau mu karanta littafin a siyasa a shari'a na shekul islam ibn taymiya ina tunanin za mu sa shi a cikin manhajar karatunmu saboda muhimmancin da ke cikin littafin nan kun gane za ku ga yadda ibn taymiya ke kawo misalai wannan ya fi tsoron Allah wannan kuma ya fi iya mulki wa ya kamata a zaɓa sai ga ibn taymiya ya kawo ma misalai da bayanai da hujjoji da waye da waye da sauransu kun gane wannan ko abu sa in aka ce a zaɓa an fi son bai tsoron Allah biyar da kowa amma fa ya zama to mai tsoron Allah kuma zai iya ba rago bane shi wajen mulki kanga mai tsoron Allah ne kuma jajirtacce ne to irin wannan shine ake yake mulki saboda haka maganar da ake shine a zaɓi wanda ya fi zama salihi wannan ta hanyar bin nazari ila dinihim an gane dubawa zuwa ga addininsu a walin tun farko a fara duba addinin shugabannin farko kuma a duba ikon shugabannin wajen iya jurewa muhimminsu muhimmin abin da aka daura musu na biyu kamar yadda ya zo a cikin wato ƙur'ani, inna fiyayyen wanda ka ba ka suhurta wanda za ka yi jinga yi ma aiki an gane ne mai karfi kuma amintacce mai karfi amintacce amma fa sai ya zan musulmi in za ka ba shi shugabanci ya zama alƙawai al'amin wani kuma ya zambe musulmi don wasu za ka cewa suna so su kafa wannan hujja da wannan aya akan tsarin demokarasi na taba ganin wani ba, akan wannan tsari lalatacce na demokarasi shine wani ke kafa hujja da wannan aya wai babban abin da ake so a zaɓa ga shugaba ba a duba addinin shugaba ko da shugaba mai bautan wuta ne kawai abin da ake dubawa ya zama yana da ƙarfi kuma amintacce ne wajen mulki an gani ya ce in ga musulmi ga wancan wanda ba musulmi ba to za mu duba ba mu da addinin za mu duba inda khairar manista a jantar ƙawiyar amin wai da ayon ƙur'ani zai kafa hujja a kan biki ya kamata ya nisantar da wa'yan na ayoyi gaba ɗaya daga demokuraɗiyya ba abin da ya haɗa wannan aya da demokuraɗiyya ita wannan aya in ana maganar musulunci gaba qur'ani na magana qur'ani na magana shari'a musulunci ne in za ku yi maganan demokradiyyan ku kwata kwata ba qala Allahu qala rasulu a cikin shi tsarin da aka tsara na demokrasi yana da yana da kundin mulkin sa da yanda ake gudanar da shi amma mu ke kawo wannan aya akan wai wannan aya shi ke nuna cewa kafiri zai iya yin mulki shin a ina ne a cikin daular musulunci shin zamanin sahabbai ba kafirai shin ba za a samu kafiri mai karfi ba kuma amintacce zamanin salam zamanin tabi'ai ba kafirai zamanin tabi'ai zamanin sai imam malik ba kafirai to me yasa a zamanin ba a kwakulo kafiri wanda yake alqawiyul amin ba kun gano wannan mutane saboda son duniya saboda neman abu saboda neman abun duniya wani sai ya tawilin ayon qur'ani dan ya cimma burinsa kun gane babu alaƙa shi demokradiyya dama ya riga ya cire addini dama in za ka yi za a gaya ma babu addini a cikin shi kaga mutum na janyo ayoyin qur'ani ya ha'inci al'umma ne wani ma mutumin da yake da mugun tadlisi tadlisi mai tsanani sai zo sai ce maka siyasa kalma ce ta larabci sai shuru siyasa kalma ce ta larabci wane ne ya gaya ma malamai ba su shiga siyasa kaga abin da ya faɗa shin an ce maka malamai in an ce siyasa a musulunci hanyar shugabanci to ai akwai hanyar shugabanci na musulunci akwai hanyar shugabanci na kabirai, akwai siyasa a shari'a akwai siyasa gairu shari'a kai wanda kake magana to sai malami ya kawo wannan kalma a dunkulin siyasa kalma ce ta musulunci wane ne yake ba a siyasa dama wane ne ce ma ba siyasa amma kai a matsayinka na musulmi ana so komai ka gudanar da shi akan tsarin musulunci to idan tsarin demokradiyya ya zo kana so ka shiga kada ba ka kawo wannan wannan wannan maganar kawai ka cire rawaninka ka ajiye ƙur'aninka da hadisinka ka je dama ka yi ga inda ka shiga dama demokradiyya za ka yi ka yi adalci ko ba ka yi ba da amma rago da wutsiyan kare a kansa gane musulunci kake so a yi ko ina ta amfani ji magana na to abin malamai da yawa sukan cakuda al'amura sai malami ya zo yana so ya shiga demokrasi sai ya so kai zaka ɗauka cewa daula ce ta musulunci irin na abubakar da umar yana yanko ayon qur'ani inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an gani kuskure ne wannan kawai mu malamai muna ganin ya kamata mu shiga cikin wannan tsari mu gyara saboda wannan shi ne fahimtar mu shi kenan ka kawo fahimtar ka ne to ya rage mutane su duba fahimtar ka daidai da ko ba daidai ba amma kada ka zo ka yi tawirin qur'ani ka ce ai siyasa kalma ne na larabci sai kai shiru wannan magana da kai mujmala ce kai tafsiri to kalma ce ta larabci za ka ce kowane siyasa ne musulunci ya yarda da shi eh na'am na'am eh. to ai a wajen zaben ma sai yayi munkari sai an yi magudi yanzu tun yana magana mara shi zai fara aikata aikata munkar ma tukuna malamin addini zai zo makaɗa na bin shi da yana wa'azi kan kiɗa ba kyau yan daba na bin shi kuma dole sai ya ba da kuɗi ga yan daba su sha wiwi kuma shi yana so ya yi wa'azi a daina shaye-shaye dole sai ya ba 'yan dariƙa kuɗi su yi maulidi yana wa'azi maulidi bi da'ani dole sai ya yi mu'amala da bokaye ko yana so ko baya so za a ce a kawo kuɗi za a ba malamai kuɗin malamai kuɗin bokaye ake nufi na ba zan gane wannan na'am wai tambaya shi a musulunci ya halatta mutum ya nemi shugabanci fi sabil in ya zama to kana ganin akwai wani irin barna wanda mabarnata ke ta mulki kana ganin kai ne za ka iya gyara wa ya halatta annabi yusuf ba ka sha ne ma ba ka ce ka tambaye ni a musulunci yana halatta in akwai maslaha ana nema in akwai maslaha ya zama to kana ganin cewa kamar yadda riga ba wai ba wai malanta bane ba alaman cewa za ka iya yin mulki wani malamin billahi lazi gara wani jahili da shi wani wajen tabi'a ba za ka san halin wani malami ba sai ta yawo kan mulki ba wannan wa'azin ba shi ke nuna ma cewa haka ɗabi'a shi yake ba an gani ba lalle ba ne wai don mutum kaga yana wa'azi sai ka ɗauka kuma ya hau kan mulki haka yake ba haka ba ne ana iya samun mutumin da yake kawai irin gama garin mutane ya hau kan mulki kaga ya yi abu na bajinta fiye da wannan malamin da yake wa'azi ai da yawa mutane activist in suka hau kan mulki sun fi kowa sharri irin mutane da ke kullum suna ganin laifin masu mulki yanzu jama'a yanzu ya zamu yi yanzu a wannan kasa yanzu nawa ne kudin da ake samu kudin Najeriya kudin da ake samu ana yin budget din tiriliyan kaza to wannan tiriliyan din in an ce za a raba mai 'yan najeriya kowane ɗan najeriya zai samu miliyan biyar biyar to jama'a yanzu wannan kuɗin yanzu ina ake kai shi yanzu wani taro ko aka yi wai taro aka yi shugaban ƙasa ya cika shekara kaza jama'a kuɗin da aka kashe mai an kashe mai tiriliyan goma Ga shi nan jama'a an kasa biyan kuɗin lecturer kuɗin lecturer nawa ne jama'a ta kai yana ta analysis wallahi maganar da ya faɗa very clear yana hawa kan mulki duk wani analysis ba shi Kulura zamanin baban gida ba na mantawa akwai wale shirinka akwai tai solarin na mutane guda biyu yan a lokacin nan su yan abin da ne human rights activist sosai suna sukan baban gida suna sukan baban gida suna adawa suna adawa baban gida sai ya ɗauki road safety sai mika ma wale shirinka road gaba ɗin shi ke da kulawa da shi sai ya ɗauki abinan people's bank sai ba kai solari ina ganin kai solari sai da gama cinye kuɗin people's bank bai masani ba shi za na gaya muku ba wai ƙarfin abin bane wallahi an sace kuɗin banki an yi kace-kace da shi sai da aka ce a zo a yi accounting for it da ya fara bincike kawai sai zuciya ya kama bugawa wallahi daga gidan sama ya faɗo ya mutu saboda bayanin da ake so ana so ya zo yi bayani ne kawai yaya aka yi da kudin people's bank an sace kuma shi ma ba zai iya bayani ba shi kanshi ba zai iya bayanin ba wai shi ya kwashe kudin duka ba ba mutanen da yake mu'amala shi ma wani shirin ka haka aka yi akan road safety tun daga nan wajen suka suka rage adawa yanzu ba ka jin wani shirin ka yana tsananta adawa irin yadda yake da akwai ire-irensu na fatan gane akwai mutanen da suke irin wannan adawa na kaza kuka ga malami malami yana ta caji yana ta caji da zaran an ba shi shugabanci zai gaba shi bane da za ku malamin da yake ta wa'azi shi Allah yana fashe da ku Allah Allah ko Allah ya hana shi mulki duk mulkin da zai hau zai ga ana barna ya shiru kada Allah ya bashi iko hawa kan wannan mulkin to an bashi matsayi matsayin da aka bashi bai taba fitowa ya mu shugabanni wa'azi ba da suka bashi matsayi kamar sun ce ya shuru ne ga duk kurakuren shugabannin tun da ya hau kan mulki bai ce shugabannin ga kurakuran da kuka yi ku gyara in ba ka Allah zai kama ku ba daga duk wannan abin da kaga malamai suna ihu wani malamin makami ne ba a bashi wallahi an bashi shuru yake in kaɗan ne za su iya kiyayewa ka ga shugaban kasa ya kira ka ya baka babban mukami kana samun biliyoyin kuɗi ka ce kuma ya yi kuskure za ka zo ka ci kace da shi shin yana yiwuwa waye ka taɓa gani yayi a Najeriya a lokacin yan rufayi ba wanda aka ba mukami wanda da can yana hudu ba kamar masallaci zai fashe amma da aka ba shi ya kara sukan shugaba zai yabo kun lura to yanayin al'amarin ba duk wanda kuka gawa yana wannan kaza bane zai iya yin wani abu shi mulki wani baiwa ne wanda Allah yake ba wanda ya zo daga cikin bayansa kun gane na'am inna zawadatu wal istina'i sukun lallai gucewan dauloli wato da sana'antar wato da ainihin gina ainihin ana da gina ainihin kasa ne misali eh, gucewan daula shine da aiwatar da kaskantattun mutane ga daula ta gushe a ɗauko mutanen da ba su dace ba a ba su mulki sai daula ta gushe wazalika بتقييد كبار الاعمال كبار الاعمال kibar الرجال wannan ta hanyar shugabantar da manya-manyan ayyuka a shugabantar da shi ga kananan mutane manya-manyan mukamai fa a ba kananan mutane an ce kanana anan ba wai kanana ga jiki ba wanda ba su cancanci su yi mulki ba imam al-fasawi ya ruwaito a cikin al-ma'rifa wa tarikh وابو نعيم في الحلية ابو نعيم يا رويتو اتكين هلية ابن عساكر ابن عساكر يا رويتو اتكين تاريخ دمشق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما عالت إليه الخلافة للي أمد أي عبد العزيز الله يمزى رحمه لو كتن دا شو قبنشي يداوز وغريشي أقول خالد بن ريان الرعافة سيتوبي واخ سيتوبي خالد بن ريان daga shugabancin sojoji da khalid bin rayyan shine shugaban security shi ne kamar mai zama kira shi a ce kamar shi ne chief of defense khalid a cikin mulki na banu umayya mutum ne wanda yake mai zafi mai kaza aka ba shi chief of chief of defense to kuma dan abdulaziz yana hawa kan mulki sai ya cire shi annahu kana ya'tamuru bi kulli ma ya'muruhu bihi al-khulafa me yasa umar ya cire shi saboda yana bin duk abin da shugabanni suka umarce shi da shi yana bin me shugabanni sun suka ce malam wani yana yawan faɗin gafiya a ji a kashe shi kawai sai a ji a kashe wani gaskiya wani fa mutumin kirki ba masu mutanen kirki a cikin mulkinmu ka kashe wani da wani da wani da wani duk mutanen kirki ne saboda mai mulki cikin kwanciyar hankali ba wanda zai samu na ido sai dai kashe shi duk abin da shugabanni suka sa shi ko saban Allah ne ko shirka ne zai yi biyayya obey before complain shi dan obey before complain ne shi irin wannan tsari ya dace da tsarin musulunci a cikin tsarin soja na musulunci ba obey before complain kawai sai zuwa sami karshe kawai ka harbi babanka shi ta ce obey before complain sai ka harbe shi ka ci ka laifin da babanka yi ya harare ni ke sai bayan ka kashe shi a gaya ma ba malafi laifi ba hmm? to shi ka'ina obey before complain tsari ne da filin democracy shi soja duk abin da aka gaya masa kawai yayi in za a zuwa cewa soja ga wasu bokaye can ga wasu yan salafiya can ka je ka harba yan salafiya ya da bokaye zai je ya harbi saboda an ce ne obey before complaint wato ka fara yin ka fara yin biyayya ta sanan daga baya sai ka bincika me ya faru kun gano wannan ko to a ka'idar musulunci ba wannan in shugaba ya umarce ka la da'ata li makhluqin sai ma yana daga cikin tsarin soja na musulunci shugaba in ya umarce ka da abin da ya shafi saban Allah ba a mai biyayya an gano wannan ko to a nan wajen da aka nada Khalid bin Rayyan ya zama shugaban rundunar sojoji aka kai aka cire shi kai da zaka lau kairan da aka cire shi daga ainihin shugaban rundunar sojoji da annahu kana ya atamiru bi kulli ma ya amuru bihi al-khulafa shi yana biyayya ga duk abin da shugabanni suka umarce shi da shi har ainihin sabawa na zahiri an gane za a iya kubuntan shi cewa ya je ya umarci mutane ka za su sha giya in ba su sha giya bai kashe su ma zai yi kaga wannan ai sabawa ne da fili ka je duk sanda ka gama ci ka gama ci ta sa hijabi ka mata, ka harbe ta kuma zai yi saboda biyayya ga shugaba kana musrifan fiddima ya kasance ne mai wuce gona da iri wajen zubar da jini na mutane hmm. shi waye wannan mutumin alarabina min annahu zakara annahu kana bainahu wa bainahu qaraba duk da cewa shi Umar dan Abdulaziz ya ambaci cewa tsakanin shi da Khalid din nan akwai dangantaka shi Khalid din bin Rayya dan uwan shi ne na zumunci kuma shine shugaban rundunar sojoji na'am bi rajulin dinin wa tuqa sai Umar dan Abdulaziz ya musanya shi hmm. da wani mutum ma abocin addini da tsoron Allah hmm. ya musanya shi da me hmm. da mutum ma abocin addini da tsoron Allah ya cire dan uwan shi fa amma a yanzu ne fa mutum ya hukar mulki kawai yana so ya janyo ɗan uwan shi ne yana so ya janyo kabilan shi ne yana so ya janyo yan kaza din yan ward din yan local government yan kaza yan kaza an gari to shi musulunci ka janyo mutumin da zai yi wa addini aiki mutumin da zai tausaya wa talakawa mutumin da zai yi gyara ga al'umma babu ruwanka daga inda ya fito shi haka muke a Najeriya a Najeriya akwai gabashi akwai yammaci akwai arewaci akwai kudanci an gano wannan ko Allah shi kiyaye ta'ala sai ce Allahumma inni qad wada'tu laka Khalid bin Rayyan ya Allah haqiqa na na na kankantar da Khalid bin Rayyan saboda kai a gani na sauke shi na sauke shi na kankantar da shi ya Allah saboda kai nayi dan uwana ne amma saboda kai ya Allah na wulakanta shi Allahumma la tarfa'u abadan ya Allah kada ka ƙara daga shi sama har abada eh yanda ya wulakanta kada ka kara ɗaukaka shi har abada sannan sai ya ƙara duba fuskokin sojoji kuma da abu da ya hau kan mulki sai ƙara duba fuskokin sojoji kada kuma ta wannan mutumin a lokacin da kafin ya zama amirul muminin wato ba ma wanda ya san halin shi ba a san cewa yana da wannan kirkin da wannan tsoron allah ba a gari ana ganin shi shuru-shuru ashe shi yana kallon Allah ya kai da ga harawa ne yana nan yana ta kallon kurakuran da ake yi kurakuran da ake yi in Allah ya bashi mulki bai gaya wa kowa ba shi abun ba na surutu bane ba kaga mutum yana hawa kan mumbari in na hawo ko kuma in an hawo zan yi gyara kaza zan yi gyara in kun zabe ni kaga tsarin demokrasi kenan mutum ya ta ƙarya in kun zabe ni wallahi tallahi cikin wata shida zan gyara muku wuta in kun zabe ni billahi lazi ainihin man wato wannan ruwan nan na ina ne ruwan nan na Niger ne ko ina ruwan Niger din nan billahi lazi cikin wata biyu ko zan zan shigo muku da shi zan muku kaza zai faɗi abubuwa ya ce kuma in ban yi ba kar Allah ya sa in ci kaza kaza kaza to sai kaga har ya gama mulki ba abin da iya yi guda daya sai demokradiyya ni mutum ne amintacce ni mutum ne mai tsoron Allah ba na zalunci sai ya ringa zagin wanda suke kan gwamnati yana yaban kanshi cewa gashi nan yanzu an takura wa mutane talakawa za ku yi dace gaba da takura muku to ku zaɓe ni zan muku maganin abin da wani yi in ya hau sai ga ya fi haɗari ma shi kun gane wannan ko to bayan ya sauke shi sai ya duba shi umar dan abdulaziz bayan ya gama sauke wannan khalid bin rayyan sai ya duba cikin fuskokin sojoji da amru muhajir sai ya kira amru bin al-muhajir al-ansari amruwa sai yaka yaka yato amru bin al-muhajir al-ansari qala wallahi ya amru sai ce masa wallahi lalle ka sani kai ka sani kai amru annahu ma bayni wa bainaka qarabatu wallahi babu wani zumunci babu wani dangantaka tsakanina da kai ka san da haka babu wani dangantaka sai dangantaka na musulunci kuma wannan yaya babu wani dangantaka tsakanina da kai musulunci kawai na duba alaƙa na musulunci kawai na duba na ɗauke ta hmm? a yanzu haka ake yi yanzu ƙabilanci ya mana yawa bangaranci ya mana yawa an gane ko 'yan ƙasanci ya mana yawa wariyar launin fata ya mana yawa ba ma fifita musulunci akan rayuwarmu baki daya an gani na'am walakin ni gaskame tuka tuksiru tilawat alquran sai dai sai dai na jika kana yawaita karatun Kur'ani. abin da ya sa na kula da kai a cikin sojoji kai ne mai yawan karatun alqur'ani wa ra'aytuka tusalli fi mawdi'in ta anna Allah ya raka a hadon. kuma na ga kana sallah a wurin da kake zaton ba wanda zai ganka in zai sallar fila. sai samu ya boye wani waje inda yake zaton ba wanda zai gan shi kenan sallan nan yana yi saboda mai yawa fara'aitu ka tumsinu salah kuma na ga kai kana kyautata sallah na boye baka san ina kallon ka ba na ga yadda kake sallah so shurin masaki na ga ka iya sallah sosai wa anta rajulun min al-ansar kuma kai mutum ne daga cikin ansar khudh hadha sayyid to ka rike wannan takobi ka duba wani abin sha'awa me manzo Allah ya gaya ma ansar kafin ya bar duniya lokacin da Hudayr abin nan Hudayr bin Usayd bin Hudayr a hadisin da ya rawaito wani mutum ya zo jin Annabi yana cewa ala ni kamar ta amalta fulana wa fulana shin ba za ka bani mukami na gwamnati ba kamar yadda ka ba wani da wani shi ba yana so a ba shi wani babban mukami a gwamnati da Annabi ya ce innakum satalqawna ba'di asra a tatar talqauni alal hausa. lallai za ku gamu da ainihin baba kere bayana za a yi mulki babu ku ku mutanen madina ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkausara kenan abin da manzon Allah yake faɗa za a yi mulki wanda mulkin ba mutanen madina a ciki an yi ko ba a yi ba banu umayya banu abbas fadimiyya kaza kaza kaza za, ba mutanen madina a ciki amma umar dan abdulaziz a cikin gwamnatin banu umayya sai gashi ya ɗauko ansar a ciki hmm. ya ɗauko mutum madina hmm. wanda annabi ya nuna za a yi gwamnati ba ku shi umar babu ruwan shi da kai banu umayya ne ko ba banu umayya ba hmm. kawai kai mai tsoron allah ne kuma za ka iya yin mulkin sai ya ɗauke ka an gano wannan ku na adwallai suka harafi ya na shugabantar da kai ainihin wannan harasi wajen tsaro na security bangaren security yanzu na baka na shugabanci na security na zada al-fasawi ibn asakir min yi an-nawfal yin furat imamul al ya kara da ibn asakir ta hanyarsa daga nawfal bin furat ya ce. yace sharifa sharifan kama da zikiro ban taba ganin mutum mai daraja wanda ya fito a babban gida ba wanda an batan shi ya huce wato har ya zama to ba ambatan shi ba ambatan shi ya huce yadda ka san wuta na hucewa hmm. eh? kuma ya zama to an ma daina tunawa da shi an daina ambatan shi misalin wa hali bini bini bini Rayyan sai da aka aka ba manta wai akwai wani mutum mai wannan sunan an gani eh, hatta in kana nasu ya har ma mutane sukan ce ma fa'ala khalidu wai khalid me ya aikata ne hayyun aw qad mat shi rayayye da shi ko ya mutu an gani an manta da shi na'am wallahi abin da yake faruwa malamai wato farko dai wani bai tsaya ma ya yi ma aƙidan shi karatu mai kyau ba wani malami yana da awon sunna ne bai tsaya ya ma aƙidan shi karatu mai kyau ba sannan kuma ba shi da tajriba na rayuwa in kai in kai ma aƙidan ka karatu mai kyau babban abin da ya kamata ka yi a matsayin ka na musulmi ka kwashi aƙidan ka farko yaya za a yi in gamu da Allah lami lafiya saboda in ka shiga cikin wannan tsarin duk wani abin da kake tunani ya wuce tunaninka ya wuce tunaninka in kana tunanin za ka iya kawo gyara sai ka hau za ka gani an gani mutanen da ke cikin wannan tsarin sun wuce tunaninka wala in ka je wannan waje za ka fara ganin imaninka na raguwa in ma kana barin jemu za ka fara ragewa kana sa wando nisfu sa wallahi za a nemi wannan nisfu sa din a rasa kana wa'azi akan aqida za ka daina a hankali a hankali kana raguwa kana raguwa ka ganin wajen ka cutar da kanka wai don maslahan wasu a ka'ida a wajen addini maslahan ka ne gaba akan maslahan wasu sai abin da ka san zaka yi wai don ka taimaki wani amma kai ka shiga wuta ni zan taimaki wasu amma fa wutar zan shiga ni garan kwaci kaina an gani ce sa ko addu'a zaka fara rabbana atina bi rabbana rabbi gifirli wali walidayya ka duba darajar mahaifinka sai da ka fara roƙon ma kanka sannan ka roƙon mahaifinka ka saboda haka malami ya shiga demokradiyya ba ƙaramin kuskure ya yi ba kuma kuna so ku gano wannan ku roƙi Allah Allah ya ba wasu malamai dama su ci zaɓe ku gani yanda yanzu akwai wani shugaba da bai ci zaɓe ba da ana nan ana ta ko amma tun da ya hau kan mulki ba tun da ya hauka burki mutane suka gane cewa ashe ga yanda abin yake nan amma da bai hau ba da kullum ana nan ana kwaɗayi to wallahi in dai malamai suka hau kuskuren da za a yi sai kun yi nadama to daga nan ina ganin an gama kenan ba kuma wani malamin zai ƙara zuwa yi wa'azi cewa zai shiga an gani in malamai suka shiga yanzu to aka fara mulkin to ta nan wajen za ku gane cewa ashe kuskure ne wannan malamai su tsaya su karanta da al'umma su zamanto iyayen al'umma su ba 'yan siyasa shawara in ɗan siyasa ya kuskure ku kira shi ku gaya mai yanzu tsoron Allah babu mukamin da ya wannan wala ka fi shugaban ƙasa gata malamin addini wanda yake mai tsoron Allah yana karantar da addini ya fi shugaban ƙasa gata kullum yana cikin alkhairi ɗalibai ne mutanen kirki yake karantarwa shi kuma kana cikin mulki fa fasikai ne ke kewaye ta in wannan fasiki bai lalata ka ba wancan zai lalata ka Eh? ga tsafe-tsafe ga wasu abubuwa wanda sai ɗabi'anka ya canza daga inda aka sanka ko to nagari guda ɗaya ya shiga a cikin lalatattu miliyan ka wurga ka zuba ainihin kofi ɗaya a cikin fitsari a cikin fitsari ah, a wannan drum ɗaya ka zuba ruwa a cikin fitsari eh, kofi ɗaya a cikin duran guda eh? na'am assalamu alaikum warahmatullah ah, akwai muhadara yau da malam zai insha Allah a ah, masallacin Abi Dawud dan Masani Road makera rigata dan Masani Road makera rigata malam zai muhadara insha Allah yau tsakanin magriba zuwa isha da haka in wasu ya kokari a halarci muhadara ɗin maudu'in ma'adar shi ne muhimmancin malaman sunna a cikin al'umma to shi ne abin da suka rubuta na muhimmancin bin sunna to abin kuskure ne wajen bugawa yawon to shi ne sannan muhimmancin bin sunna a cikin al'umma na'am sannan ana sanar da yan uwa Allah ya kai mu rana asabar insha Allah akwai gagarumin ɗaurin aure da za a yi na ɗan uwa malam Abdullahi salu daga mala abdullahi imamu shafi wanda ake cewa imamu shafi insha Allah zai an gwarce mana asabar a masallacin nan kodiyo insha Allah karfe na karfe daya insha Allah nan uwa sai a sashi cikin da ayi karfe daya da rabi rubu ɗaya ciki bayan azara ne to karfe daya za a daura aure a yaushe za a yi sallah kuskure ne ba zai a yi sallah karfe daya a daura aure karfe daya ba yawa ce ana idan da sallah za a daura aure Allah shi taimaki mu Allah shi kai mu ranar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk